takaddama ta sarki a majalisar dattawan Najeriya kan amincewa da tantance wani kwamishinan zaɓe daidai lokacin da hukumar zaben ta ƙara girma ga ma'aikatan ta dubu bakwai da ɗari uku da talatin. Hukumar ta ce ƙara ma'aikatan ƙanana da manya girma har zuwa matakin albashi na goma sha biyar don a zaburar da su ne su shirya don zaben dubu biyu da goma sha tara. Aliyu Bello shine kakakin hukumar. Za a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ran goma sha shida ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Za kuma a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar biyu ga watan maris na shekara ta 2019 manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san faga ranar zaɓe a majalisar dattawa kuma kwamishinan zaɓe da shugaba buhari ya tura sunansa don wakiltar jihar zamfara a arewa maso yammacin najeriya hukumar zaben wato ahmad mahmud ya koma hannun kwamitin zaɓe don sake duba batunsa inda ɗan uwansa daga lagos rufus akeji ya samu nasarar tantancewar takardar korafi ga shugaba buhari daga gwamnatin zamfara ta nuna ahmad mahmud ba ɗan jihar zamfara ba ne take sanata Sanata Kabiru Marafa daga Zamfara ya ce ai gwamna Abdulaziz Yari ya turo takardar kin amincewar. Alhali bayanai sun nuna an haifi Mahmud a Gusau ne ma kuma ya yi kwamishina har tsawon shekaru hudu a Zamfara. Sanata Marafa ya ce ya zama mai muhimmanci a adalci don tantance Mahmud yana mai cewa ai gwamna Yari ne ma ba dan asalin jihar Zamfara ba da karawa da cewa majalisar dattawa ba za ta zama yar amshin shatan gwamnan ba. Kakakin APC mai mulki a jihar Zamfara Sani gwamna ya bugo waya inda ya yi watsi da bayanan na Marafa. Ba asalin dan jihar Zamfara ba ko da ɗan jihar Zamfara ne bai yi wannan jam'iyya ba yadda jam'iyya za ta iya ba da sunan shi a matsayin wanda zai wakilci wannan jiha. Wani abu ne wanda ke ci ne ga rayuwa ce wanda yake kuma ba zai iya maganin shi ba da waɗannan maganganu. Amma lokaci zai yi da zai gano cewa gwamna ɗan jihar Zamfara ne. Mutumin da yanzu yana ƙoƙarin cika shekara takwas yana mulkin jihar Zamfara. wani ya buɗe baki ya ce ba ɗan jihar zamfara ba ne kaga ai wani abu ne can a cikin zuciyar shi lokaci zai yi gwamna zai nuna mai cewa shi ɗan jihar zamfara ne in Allah ya yarda. Aji Sani da shi sanata Kabiru Marafa da gwamna Abdulaziz Yari duk 'yan jam'iyyar APC ne mai mulki a tarayya. wannan ba wani abin mamaki ba ne ko ƙasar amerika da muke koyo irin wannan gwamnati babu tara wata tangarɗa domin abin da duk gwamnati abin da al'umma ke so ne na jihar zamfara suna so su samu mutum wanda zai wakilce su ya wahala da su kuma ana tare da shi ba wani mutum ba wanda za a ɗauko daga abuja ko daga wata jiha a kawo muna shi ya wakilce mu wannan ba za mu yadda da shi ba kuma mai daraja gwamna ba zai yadda da wannan ba ana raɗe raɗin wannan dambarwar ta shafi safa da marwa ne don zaben gwamnan a tara da ake ambata sanata marafa na cikin jerin masu nema gwamna yari zai kammala wa'adi a tara yana mai cewa ba da wani zaɓin abin da zai nema a gaba tunanin sai abin da jama'a suka bani sun yi siyasa ta can gida na kai ta mutanen zan ce in sun shawara suka ce kaza za ka yi to shi shi zan je in Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya